yanzu dare ne na lahadi bakwai ga watan sha'ban hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da hudu daidai da sha biyar ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Ma'ruf bin al-Qayyim al-Jawziyya Allah madaukin sarki mai sakaya da alkhairi wannan littafi kamar yadda kuka ji sunan shi ilamul muwakki'in ana sanar ana jan kunni gada masu sa hannu a madadin Allah masu yin jawabi a madadin Allah ka miƙe kana cewa Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce ka shiga taitayinka ka tabbatar da wannan abin da kake cewa Allah ya ce shin Allah ne ya ce shin da wata manufa kake cewa Allah ya ce kun gano wannan da kyau ku duk wanda zai yi magana a madadin addinin Allah kenan yanayi ne a madadin Allah to ya san me yake faɗi mala ya ɗauko mana bayanai a karatun da ya gabata bayanai masu matukan mahimmancin gaske dangane da abin da ya shafi matsayin malamai da kuma abubuwan da ka iya zuwa su komo a fagen da'awa wanda ya zama dole ne kowa ya tsaya ya fahimci abin nan da mala yake son ya fahimtar da mu to mun kai inda mala yake cewa fa haqiqun bi malli nafsihi indahu qadarun wa qima ya dace ma duk mutumin da ya san mutuncin kanshi ya san darajan kanshi ya yadda da cewa shi ɗin nan yana da ƙima a wannan rayuwa da yake kuma shi ɗin nan mai mahimmanci ne dangane da abin da zai iya fuskanta a rayuwan shi ta gaba. Allah yalta fita ila haƙula kar ya sake ya waiwaye ire-iren waɗancan malaman da muka bayani a kansa a karatun baya. Malaman fada, ‘yan neman suna, ‘yan neman ɗaukaka, ‘yan neman kuɗi, ‘yan kaza da kaza, malice duk wanda ya san mutuncin kanshi, ya san ƙiman kanshi, irin wannan karka sake kawaiwaye su. Wala yarda lahabi kar karka ɓata ma kanka lokaci a karan banza, dangane da abin da suke kurin suna da shi, na koma menene, kaje ka ɓata ma kanka lokaci. ka cutar da rayuwanka wa iza rufi alahu ilmu sunna duk lokacin da aka yi maka tallan ilimi na sunna annabawiya ta annabi shan mara ilaihi to ka zage dantse wajen neman wannan ilimin walam yahbis nafsahu alaihim karka ɓata ma kanka lokaci a banzan bazara a wajen irin waɗancan su ne ke ƙoƙarin hana ka koyan karatun sunna sai a ce wai zuwa koya maka luga ko za koya maka ka shirme dole na abubuwan ne malai yake ci ishara a kansu a raba ka da ilimin sunna haɗa ka da wani ilimin da layu su mini wa layu guni min aljahali amma hiya illa sa'atun ɗan adam ka sani ba abin da ya saura kwatsam ka ji ya faru sai tashin kiyama hatta yubathar ma fil qubur a waye gari an haƙe abin da ke cikin ƙabarruka an fitar da al'umma domin tsayuwa gaba ga ubangijinsu kana nan kana rayuwa sai ka ɗauka wai rayuwar za ta har abada kai hankali ka matsu kiyama muke tunkara wa yuhassalu ma fi sudur sannan kuma za a kai lokacin da duk abin da ke cikin zukata da ƙiraza to za a bi za a shafe su a buɗe su a ɗaiɗaita su kowa ya ji menene kowa ya ɓoye wata ta sawa a ƙadamul khala'iki fil qiyami lillah sannan za a daidaita tsayuwan mutane gaba ga Allah maɗaukin sarki wa yanzuru kullu abdin ma qaddama yada kowane bawa zai ga abin da ya aikata wa yaqa'u at-tamyizu bainal sannan a ranar lahira za a tsaida waɗanda suka cancanci samun sakamako kyakkyawa sakamakon bin Allah da suka yi da kuma 'yan zaman kashe wando wanda suka ɓata rayuwarsa a banzan bazara. Wa yi alamul an kitabin rabbihim, sannan waɗanda suka kauce ma littafin Allah suka watsar da shi wa sunnati da kuma sunnan annabinsu annahum Kano kadhibin a ranar za a san cewa su makaryata ne ka kaurace mu alqur'ani da sunna wai ga cewa ko wani ilimi da yafi waɗannan kun gano wannan kyau ku za ka sani za a sa ka daga cikin masu ƙaurace ma littafin Allah duk wani abin da za ka koya ko menene idan zaka kana da awa ɗaya ne to ka ba alqur'ani da sunna minti hamsin da biyar wancan ka shi minti biyar kaɗai a cikin minti biyar ɗin ba ka cire lokacin hutunka jama'a mun gano wannan da kyau ko in ba ka ba kiyama za ta tsaya za ka rena kanka ba ma sai kiyama ta tsaya ba waɗanda suka koyi alkur'ani da sunna suka fahimce su kafin aje ko za a tantance tsakanin kai da su a fagen ilimi a fagen da'awa a fagen komi ma kafin aje ko wanda zai yaudare ka ya bata maka lokaci ko kai hankali abinda malai yake an karantar da kai kenan cha irin wannan karka suke ka je ka lokacin lokacinka a banzan bazara a wajen su kana jin malamin da ya ɗaga ilimin sunna yana ye kuwa yana kyara ya ce kai marmaza ka je ka ɗiba waɗannan albattalun su kuma ka rabu da su in kuma ka ƙi ko to ƙiyama na tafe za ka rena kanka faslun ulama'ul ummati ala darbaini mala ya ce, Malaman al’umman nan sun ka gida biyu ne, yadda mun ji kashin farko a bayan nan ko? To, za mu zo za mu ji kashi na farko na biyun kuma yanzu. Walan maka na tidda a ilallahi wa tabligu an rasulihi shi’aru hizbihil muflihin. Bala ya ce, Yayin da ya zama da'awa zuwa ga Allah. da isar da saƙo a madadin annabi, wannan shi ne aikin tawagar annabi masu cin rabo a lahira, masu samun babban rabo a lahira, yayin da wannan ya zama shi ne aikinsu, wa atba'ihi min al'alamina da kuma waɗanda su sun yadda annabi za su bi daga cikin talikan bayi. Kun gano wannan da kyau ku? kamar yadda Allah madaukin sarki ya magana dangane da su ya ce kul hazihi sabili Kunga wannan ita ce hanya ta addu'o ilallahi ala basiratin wanda nake kira abu hanyar Allah ala basira me albasira alkitabu wa suna ala fahimus salaf ala fahimus salaf salih ana wa ba'an, annabi ya ce ni da wanda ya bi ni mutane suna ta wahalar da kansu jama'a mu mun ce zamu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kenan an kaga kullum muna karantar da hadisi da alkur'ani kaga zarge mu dama mu mun ce rayuwar mu annabi zamu bi kun gano wannan nake ku kuma annabi Allah ya sokar mai da aya cikin alkur'ani yace gaya mutane hadhihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa manittaba'ani duk wanda ya bi annabi wannan hanyar kaɗai zai yi shi ne sai ya ce wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin annabi ya ce ni ba ni daga cikin masu shirka in ji Allah wa kana tabligu anhu bala ya ce to sai ya zama bayan tafiyan annabi isar da wannan saƙon musulunci a madadin annabi min aini tabligi alfazihi wannan shi ne zai ayyani cewa wajen isar da lafazin hadisin annabi keke da keke wa ma ja a bihi da duk abin da annabi ya zo da shi wa tabligi ma'anihi da kuma isar da saƙon ma'anan abin da annabi ya kira zuwa gare shi kanal ulama min ummatihi munhasirina fi qismaini to malaman da suka rayu a zamanin nan waɗanda suke cikin al'umman annabi to kenan sun gasu gashi biyu akwai waɗanda suke wannan aikin kamar yadda Allah ya aiko annabi kenan akwai waɗanda su kuma ba wannan aikin suke yi ba sai ka yi a hankali yanzu ya za ka yi ka gane malaminka yana kira ne abu annabi ba yana kira ne a bi shi ba kullum yana ƙoƙarin ya gina maka girman shi da matsayin shi ya nuna maka shi ya iya shi ya sani ba wanda ya iya ba wanda ya sani ba wanda ya cancanta shi dai shi dai ba annabi ba Allah kai hankali sai ya kai ka ya baro ka kun gano wannan da kyau ko yace malaman nan sun kasu gida biyu ne ahaduhuma na farko daga cikin su huffazul hadith akwai dakarun tsare hadisan manzon Allah waje habidatuhu waɗanda su ne ‘yan gani kashe ni ƙwararru fitattu masana gangaren a wajen abin da ya shafi sanin hadisan manzan Allah. Walƙadatun ladina hum a immatul anami wa zawaminul Islam, to sai kuma akwai waɗanda su shugabanni ne, jagorori ne, imamai ne na bayan Allah waɗanda su ne waɗanda suke kula da al'amarin addinin Musulunci da kiyaye shi daga abkowan masu abkowa. alladhina hafizu alal ummati ma'aqidad din waɗanda su ne suka tsare ma al'umma turkin addinin wa ma'aqilahu da inda aka tsara addinin ma'ana addinin musulunci an tsare mai turkin sansanin shi daga mannata da canjin masu canza da komi malamai suna karantarwa suka haɗa gwiwa da shugabannin Allah wajen kiyaye addinin musulunci tun daga tsatsan shi sun kiyaye alkur'ani da hadisi su ne dini wahamau minat tagyir suka tsara addini daga canzawa wata kadir da lalata shi mawari da huwa manahilahu suka tsare ma al'amarin addini magudanan shi da kuma matakan da addinin ke takawa ya biya tattaka ba abin da ya musanya ko ya lalata ko ya gurɓata ko ya rushe shi hatta ware da man sabaƙar lahum minallahil husna har ‘yan baya waɗanda Allah maɗaukin sarki ya sa ma albarka iya masa alƙawarin aljanna aka haife su suka taso suka zo suka samu addinin yana nan tsab bai lalace ba tilkal manahil safiya suka samu wannan martabobi da matakan da addini ya bibbi bai canza ba gashi nan gare gare fas minal al adnas babu wata dauda da datti da tarkatarka da suka shafi addinin lam tashbuhal ara'u tagyiran ra'ayoyin mutane ba su shiga sun canza addinin ba mun gano wannan da kyau ko wa waradu fiha sai waɗancan bayan Allah na kware da aka tanada kawai sai suka zo suka bi wannan waje ainan ya sharabu biha ibadullahi sai ya zama alkur'ani da sunna da waɗancan bayan Allah suka tsare ma al'umma sai ya zama kamar wani idon ruwa ne wanda bayan Allah na ƙware suka zo suka kwankwada yufajjiruna ha tafjira suka rika fasa ilimin sunna ko'ina, aka dinga samun shi birni da ƙauye duk inda ka je hadisan manzan Allah tafsirin alkur'ani bayanin tauhidi aƙida ta ƙwarai wannan shine aikin nasu jama'a ba shine aikin da malaman sunna suka yi ba wai yanzu wai wannan aikin ne wai sai wani zai ce maka wai wannan ne ba shine ke da muhimmanci ba a aje wannan sai a ce ka je kai ta karanta waƙoƙin su Imrul Qais ina fatan mun gano wannan da kyau shike da muhimmanci shi yafi maganan Allah da ta annabi wanda za ka koyi wancan ne don ya taimaka maka wajen wasu abubuwa amma ba shi ne asali ba inda shi ne asali da shi aka ba annabi ya zo da shi jawa mun fahimci wannan ku je ku shagaltar da lokacinku a banza akan abin da ba shi ne asalin ba Allah ya sa mu dace Mala ya ce wa humul lazina qala himul imamu Ahmad ibn Hanbal waɗannan bayan Allah na ƙwarai su ne wanda waɗanda al'imamu Ahmad ɗan hambal ya faɗi fi khutubatihi mashhura a jawabin nan nashi shahararren jawabi da ya yi fi kitabihi a cikin littafin shi raddi ala zanadiqati wal jahamiyya da ya zo ya ma zindiƙai jahamawa raddi ya ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah alladhi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusul wanda ya sanya a duk zamanin da aka kamfa aka shiga fataran manzanni yanzu wannan zamanin na muna cikin kamfa da fataran manzanni ai ai ba manzo a cikin mu to a irin waɗannan zamunna da Allah ya sanya sai fitar da baƙaya min ahalil ilimi wasu jajirtattun bayi sauran mazan jiya daga cikin malamai yad'una man dalla ila al-huda suna ta kiran duk wanda ya bata cewa ya komo zuwa ga shari'a jama'a in ba mutum ya bata ba fa bin shi ake a shiga batan wai ana lallashin shi ya dawo ba ba haka zaka kira shi ne kai abin da kake bata ne ka bari ka dawo ma shari'a wa yabsiruna minhum alal adha sannan suna kokarin nuna wa mutane cutan suna sa masu basira su gano inda matsalan cutan take don su kiyaye da kansu kuma su kiyaye mutane ina fatan mun gano wannan da kyau shine fa duk waɗannan karatukan da muke yanzu duk wanda ya halarci karatun da muka yi tun daga karatun jiya da na yau na littafin al'awasim min alƙawasim za ka fahimci sunan ma littafin tun daga nan kare ka daga fadawa cikin bala'o'i yanzu waɗannan mutanen banzan da suka kawo Sayyidina Usman hari suka kashe shi da irin tunaninsu da ɗabi'unsu da manufofinsu don Allah ba wannan tunanin a cikin al'umma a yanzu ne? In ka kalla sai ka ɗauka mawa da wane da wane yake yayi, har za ka iya fahimtin ma an kaso. Kuma wannan abin fa ya faru sama da shekara dubu ɗaya ne, da ma rubutun sama da shekara dubu da ɗari hudu faruwan abin da ya faru fa. da irin wancan tunanin shi sa in ka kana karanta alkur'ani kana kallon waƙin al'amari ko za a ƙara yadda alkur'ani littafin Allah ne wallahi malam kun ga ayyana da nake ta maimaita muku wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas wallahi ku rike shi da kyau ka karanta abin da ya gabata wallahi za iya tafi da al'umma ko koya suke waɗannan shugabannin namu da suna karanta Yadda magabata na ƙware suka raye suka yi jagoranci ko Allah za su iya sarrafa kowa a duniya amma ƙidahumai ne zuwa suke su karanto abin da turawa suke yi na ƙarya shine wa za su gudanar da mutanenmu da suke cikin talauci da wahala sai in ga yadda zai yiwu cin da ku kuka yi mutanen ku gudanar da su magani Allah shi kiyaye sai ce wa yuhyuna bi kitabillahi ta'ala mauta kuma suna rayar da matattu ta hanyar shiryar da su su bi littafin Allah ma'ana shi jahili ai matacce ne aljahiluna mauta qabla mautihimu su jahilai ai matattu ne tun kafin mutuwansu wal alimuna wa in matu fa ahya'u su malamai ko sun mutu raye suke kun gano wannan da kyau to shine yace suna rayar da matattu awaman kana maitan fa nahu. waj'alna lahu hunuran yamshi bihi fi nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin Allah ce shin mutumin da ya zama matacce muka rayar da shi to da me da alkitabu was sunna yace kaman mathaluhu fi dhulumati yace zai ɗaya da mutumin da yake raye cikin dufai laysa bi kharijin minha Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan ayar ita muke kan sharhinta a cikin karatun littafin Ighasatul Lahfan Allah ya sa mu dace shine sai yake cewa wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama sannan suna ƙoƙarin waɗanda suka shiga cikin makanta a rayuwa da addini da ilimi da tsoron Allah tauhidi da aƙida to suna ƙoƙarin sanya masa gani da basira ta hanyar wannan ilimi na addini da waɗannan malamai ke karantarwa fa min katilin li iblis da yawa daga cikin waɗanda iblis ya riga ya kashe su kada a hayauhu an waye gare an rayar da su iblis ya gama da su ya tattake su ya murƙushe su amma yanzu an yayyafa masu ma'ul hayati ta hanyar wannan ilimin da ake karantar da su laila nahar jama'a yana daga cikin makirci wai sai a zo a ce maka wai kullum ai ta karatu ba hutawa wannan fasalan makirci ne sai ka ce to ai da ne muka makara ba mu yi ba muna cike gurbin abin da muka yi a bayan yanzu domin yaushe kiyaman za ta tashi kwanan nan ne bari mu yi da wuri nan da nan wannan ɗaya ne fa da mutumin can da ya miƙe yana kwance yana bacci ya mimmiƙe akan tabarman shi iblis ya rikide ya zama shi wani dattijo ustazu ya zo tashi shi shi kai lalla. na bacci irin wannan lokaci ta shiga nafila raka'a biyu kalimatu haqqin amma me bi bihal batil gaskiya ne fi ya fi bacci sa da khairun minan naumi amma mugun abu ya nufa mutumin na miƙewa ya je alula ya kabbar da sallah kawai sai katanga ta faɗo sai ya ce na ga za ka yi mutuwan shahada ne na tada kai ina ta mun gano wannan da kyau wannan ya ga ka ta san ma hanyar zama malami shine zai ƙoƙarin kullun karatu a yi da asuba an yi ba a huta ba a ƙara a yi da azahar an yi ba a huta ba da magariba an yi da magariba ba a huta ba da isha'i kai mai wannan karatu Kadu ka ce eh da ne ba mu yi ba mun ta hidindumu da to muna cike gurbin abin da muka baro a baya ne ya lura shi ƙila ya yi alkaba'in da yanzu ba zai iya zuwa yi wannan abin ba ne yana cikin matsala kun gano wannan da kyau ku to bari kai ma ya hana ka don ku ya ragas to shi irin wannan mutumin katis kasashe ne da iblis ya riga ya kashe shi to irin waɗannan kasassun da iblis ya riga ya kashe su sai waɗancan malaman Allah suka yi amfani da alkitabu sunna kada a hayauhu suka raya shi ina fatan mun gane wannan da kyau wa kam min dallin ta'ihin yace da yawa daga cikin waɗanda za a samu wanda ya ɓata yana cikin ɗimuwa kada hadauhu malaman suka yi amfani da wannan ilimi na alkitabu wa sunna suka dawo da shi kan hanya ya shaidu fama ahsana atharahum alan nasi malam ibnu ahmad bin hanbali yace kai madalla da wannan gurbi na malaman nan da suka bi wa ma aqbahu aktharan nasi alaihim kun gano wannan wannan maganar kowa ya tsaya kalle ta bari a mata fassarar baƙi da baki kuci ce fama ahsana atharahum alan nas dalla da aikin da malamai suka yi akan mutane wajen shiryar da su da rayar da su da kawo ci gaba da masu kaza komi ka lissafa malamai sun riga sun yi aikin su sai ce wa ma aqbaha atharan nas alaihim tir da irin abin da kuma su mutanen suka fuskanci malaman da shi duk malamin da ya tsaye ce sunna zai na mutane addini ka kalli bala'in da yake fuskanta a cikin mutane zagi cin mutunci yarfe gulma kaza kaza duk wani mummunan abu shi ya yi. duk wani bala'i shi ya kawo duk wani kaza shi dai shi dai shi dai sama da shekara dubu Ahmad dan Hamali yake faɗin wannan magana ya kai koma garin ku ga? duk malamin da ya tsaye wajen karantar da sunna shine la'anannan cikin shi suke zagi shi suke cin mutunci komi bai iya ba yayi kuskure yayi kaza yayi kaza shi yasa ya ce alherin Allah ya kai ga aikin da malaman suke wajen faɗakar da al'umma amma kuma tar da abin da al'umma suka yi wajen tunkarar malaman mala yake cewa yanfuna an kitabillah malaman fa sun tsayo wajen korewa daga littafin Allah ta harifal ghalina ‘yan ta'adda ‘yan wuce gona da iri da suka nemi wuce gona da iri wajen ɓata alkur'ani waɗannan malaman su suka tsayo wajen kare alkur'ani wanti halil mubtilun da farmakin mutanen banza wata hawilin jahilin da kuma tawilin jahilai wai jahili ne zai gaya wa malami yadda zai tafsirin qur'ani ko inda ya kai malanta ko inda za gudanar da al'umma jahili ne fuduk ba zai zauna yana gaya maka maganganu irin wannan to wannan abin ya taimaka wajen lalata alkur'ani idan aka samu malaman sun zama neman suna da neman goyon baya da neman a basu gudunmawa a yi masa kaza suka koma suka rayu a haka ko shine za a waye gari alkur'ani ya lalace amma duk wanda ya tsayi ya ce a'a to shine za a same suna bai jin shawara mun gano wannan da kyau ko bai girma kowa yanzu wane da wane kuna zaune yaron na yake ta mau kaza ye da girman ku rena ku duk wannan abun ne ba tawilin aljahilina wai jahilai yanzu za su yi tawilin addini su su tawilin kaza ku kuma kun fahimci addini shine a nuna muku tafarkin yadda za ku rayu cikin aminci ku koma ga Allah cikin yardan Allah a'a wai jahili ne zai zo sai ya kawo ra'ayin shi da tunanin shi da yadda yake gani ya kamata ya addini sai an karɓa to sannan ne kuke addini sannan ne kuke karantar da ilimi sannan ne ku masu mutunci ne da girmama manya in ka ce abu Allah da annabi to kuma sunan ku ya lalace to duk malamin da ya bar jahilai suna ga ku? illahi lazi sai ya rena kanshi a duniya da lahira tobul Allah zai ne sai ya wulakanta shi a duniya kuma Allah ya zai wulakanta shi a lahira zo wani bawan Allah ya zo nan yake tambaya na wai bai ganin wa na ce ina za ka gan shi ina fatan mun gano wannan da kyau addinin Allah zai yi amma ya buɗe ƙofa an samu tahriful ghalin wa intihalil mubtilin wa tawilil jahilina akan littafin Allah da sunnan manzon Allah ka gaya min yadda Allah madaukin sarki zai bar shi ya numfasa duk zagin da ake mana ba an gaji an bari ba waɗanda suke yi ɗin ma za su gaji za su bari wallahi ba wani wanda zai taɓa sunna billahil a kowane ne shi ba cewa ba mu jin shawara ba ba shegen da za mu ji shawaran shi ku ce na ce ba shegen da ya isa iri-iri sai ce Allah ya ce annabi ya ce sai wani daƙiƙi sai zo ya tsaya ce wai a aje maganan Allah wai ai in aka bi maganan Allah nan zai haifar da illa kaza Allah ya tsine maka albarka duniya da lahira maganan Allah jama magana Allah wallahi in ba za mu ba alkur'ani ba mutuwa ta ɗauke mu yanzu ya kamata mu gane wannan ana cewa Allah ya ce wani la'anan ne sai zo ce wai abu maganar shi wai in ba abu maganar shi ba kai baka girmama kowa amma kuma shi a mai sunan bai girmama Allah ba za a haka ba ana faɗa haka sai a ce an zage manya waɗannan ne manya ba gara Abu Lahab da su ba jawa mun fahimci wannan da ke ku ka tantance man kafircin Abu Lahab da na waɗannan kowane jahili wai da jahilcin shi ke sa fasar Qur'ani da jahilcin shi ke sa fasar hadisi haka ake yi wallahi malamai in ba ku tsaye kun nuna mutanen nan dole su komo su ba addini ba ko wallahi sai kun mutu kun shiga wuta ha kawai dan kawai mutum ya girmama ka dan kawai in ka rasa ɗari baka dan kawai kaza sai ku canza addinin Allah shi sa yanayin da muka ɗauki kan muka ce za mu addini ko ku rabu da mu mun mun san irin mutane da muke karo da su shi sa in kun ji mun ɗau zafi ba da ku muke ba su wanda muke da su sun sani sannan ɗalibai ku tsaya ma harkan addini ɗari bisa ɗari wallahi kar ka yadda wani ya kira kai na maka maula ya canza ka akan hanyar Allah su ibn al-qayyim ɗauri suka sha mai wannan littafin tube shi ake tsirara a ɗaura shi a bayan jaki a ranar kasuwa ana bin shi ana tsula ne bula da yan sanda ana cewa ku kalle shi shi ya ce kaza ya ce kaza jahilai a kasuwan ƙauye suna la eh, na shi jahili ko salati annabi bai iya ba saboda musiba nan a garin na aka samu mutumin da bai iya ɗaura bismillah waye kalli malamin hadisi ya ce na batar da mutane bismillah an ka rubuta mai ba zai karanta daidai ba da wasali da iya kanta daidai babu makharij babu komi ba lasin ba inshora ba kulush babu toto ba komi haka zaka ji abin fadar yanda ka san an takarwa amma wannan ne zai ce ma wai malamin hadisi al allamatul muhaddis wanda duniya ta yadda wai yana batar da mutane waɗannan ne fa tawilul jahili ne fa duk ire-iren su ne fa kowa ku ga musu ba abin da zai faru sai alheri shi yasa ai gashi manyan malamai a addu'a suke wa masu wannan aikin shi sa ko ka zage mu kai banza shi sa ko ku tsaya ko Allah ya tsaye da bayan da za su yi aiki ku kuma ya gama da ku a waye gari a daina ɗoriyanku mala ya ce na Akado alwilatal bid'a su waɗannan mutane wanda mala ya ce an kara alkur'ani daga gare su su ne suka ɗaura tutocin bid'a wa atlaqu analar fitina kuma suka saki linzamin fitina fahum mukhtalifuna fil kitab sune kullum ake samun saɓani da sojan alkur'ani mukhalifuna lil kitab kuma suke saba ma umarnin alkur'ani mujma'una ala mufaraqatil kitab kuma sun hada kan su sun gamsu abinda qur'ani ya faɗa su saba mashi yaquluna ala Allah suna faɗin maganan ƙarya ga Allah watilla kuma su yi magana sai Allah ne faɗi alhali ba shi ya faɗi ba wa fi la kuma suna ɗaukar littafin Allah suna fassara shi bigere ilmin ba tare da ilimi ba bilmuta sha bihi min alkalam kullum su su shubuha suke nema mun gano wannan da kyau ku duk abin da yake ɗaukan fassara biyu ko kuma yana ɗaukan wani yanayi sai su fake ma wancan su maƙale ma can alherin ba za su faɗi ba yace su ne la'anannu wa da unar juhal kullum suna yaudaran jahilai daga cikin mutane bima yushabbihuna alaihim na irin abubuwan da suke rudar da su na shibohi fa na'uzu billahi min fitnatil mudillina malai muna roƙon Allah madaukin sarki ya kare mu daga fitintunin masu batarwa wannan kalmomin da muka rufe a gurguje da su da za a tsaya maka sharhin shi ko zaka sha mamaki Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum